kamar yake haɗa kayan ki ga wanda sako da zan baki bikin da an kai ki can zaki farin ciki nunawa zaki yi alwala ku yo sallah ku da mai sama sarkin ku zuri a taggari zai ba ku sanar zai share ku kanku bayar da muku kun gode a hankali za ku gano da manyan iyaye sun zo biki na girma babu jira kasbinka dan shi kai mana ni'imarka na abin marmari da kaka sai mu je korama mu ga shi duk babu mai biyanka na ga aure ma ni'ima ne dan yana taimakon mutane sun maso wani wahala ne shi da sun so tamkar sai ne mu zazzaga ya birane mu ga manyan mata a zaune nauyi ne na faɗa so ruwan zuba ne shaka yaro ko ka babba shi bai ba zai bata ba kai samari mai daina gaba ya aure ba yau da raba ke nauyi na kanka baba bai wa ka dama ta zaba zo mu zauna zo mu saba ba ku san yanayin zaman ba auren dole ba fa'ida ba mun ce ba alkai ba kai ba wace yi mana ban da rabba mai kyautar da ba zai gaza ba ki amarya share hawaye ki bi umarni na iyaye karki ɗaunan cikin ƙawaye gaba kya sami yan tafaye duba an gwanki na tsubaye na ga zobe hannunsa sanye zo ya sami ki karki janye

别熬。